يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، الحمد لله mine mai coci karatu na yi jibin da babban ma'ida wannan insha Allah karatun yanakin ayayen shitu mai kutuwani ya ba Allah tabaraka wa wata addu'a ganu ba bara ta tace ma be ba wuyayi ite ba wa musulunci ya yi imanin iya iyali ne bẹ̀kútù ayọ́ ok bẹ̀kútù ayọ́ ìtú bẹ̀kútù ayọ́ na iga agbọn ci gaji na alawoji pàdé ìgbẹ̀gbẹ̀ gúnmi na iga agbọn ci àgbẹ̀ jíjí na alaye tó àwùtọ́ igẹ́ níbẹ̀ ń ci ẹgbẹ́ tí ó ní níbọ̀ yi tó kí gbọ̀n na بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. أيا نعم. kimna bayanin shi zoci wani wa ya yi labari ya yi tiye hukunci wasiyya a ne zagata ya kuzin wani shi na ajiyar ci da biyu na hadisi ji tabbata da miniya sayi turmizi ke dalilin na ci aya na bidina hadisi wani hadisi a to abdullahi abbas ngwadi sun ci bai da batami muddarin mugan wato ayanna nan za an ji ki aiko na ayanna nan na luba sai a zabu tami muddari gan da adib na bada a ga ayanna na layi buyo kana wakana nasrani ne weta nun dari to adibun adibun bada da ku baba mishan ayo asaliyo yahtalifan ila sham qabla al-islam afeje lu be jino sham eti wocho kaga ala ta'alim sallallahu alaihi wasallam to shikenan fata ya sham ni tijarati ma da fondo cike da buwa da sham kimna da yalo ti wocho na fo gama kadima alai ma maula libani sam wujiyan bani sam ne gabati na bi maryam na mutum bi sham mun bi Mu ma bi wace na ma mu min fidda ube be gani ya fo gindo ci ya zarfa wa wa azumu tijarati na mu da ya na wacin wala ce wani bayan ciwar ma da kun da tushen abubuwa ma akwai ko ya zarfa mu yau wa marida ciwon ma rashin lafiya ciwon nun ci shan gona fa'ausa ilayhi ma mu ya ji jiya zagu ba nan adibnu eh, bada gani be tamimu dari gato mu ile ga mu gaji hajili mu wa ga wa amara ma an yabluga ma taraka wa alu gato ina ji wula a kuna da nan da kwan wa ga mu ga cikin ulai alayin da jakwa da alai zami a shimbo shikenan kala tamim tamimu daro ce ne gwadisi ne eh, na bayani na ba su nan gan ma mata batil ibn maryam na dai jaje ni akhadna zalika jam a fi lagwa sun ebuya azarfa wuce fabina wa ayala akun akun bi alfi dirami dirami bucin ga ya kun wata samna waya a wagan tsakanin abubu da ji ana wa adiyu da adiyu a wagan falon ma kadin na ali na beji makagance bayan zane ji wuji nana da fana ilai maka da ma'ana na ke wa cuju na ga alawin wa faka jam a ga alle jamu ya ne bagin zina da hanci na dewa sanin goma da kuma ya cin sha babu wuce troddan fasaluna a gigan kulna ga matar ka gara aza adenu lugan ga na ba na duk lugan ga sai labe ayi no kuma da faile na gaira ndo cin nu laiya ikpeke mu juji bi wina kana tani tani mudari ga falan ma aslamtu na be to anabi ga mu jaje musulmina ba da kudumi allah sallallahu alaihi madina anabi ya jira da bi madina kanga wuce beje musulmi ta samtu kan mun ga fayana ji faruwa no har fele ga wale fiji awai abukiya ya yin zanen zana jaji na dukiya dukiya la na ala wuya ya yali ya zami shi aya kun na dewo ga mini bona akun awo gan e buruga ji da wani kan mai kwan galo bona an kani mai lanaki cike na fa te to ala wude na kin sai ba za mu shi fa bartu mun khabar fa ya labarin gafa labarin ci ne yayi fagati wuje badilo na wuje a cari a cogi wagi ma egata wadda fati ne hamsa da hati dirami wato ebogo e wannan dirami butu na kuna ci gana na tsoton wani ga iku babin ci tso udana makwata waya ebonin ma tutuba na dona makwata waya shikenan ba ta gama abu wa akhbartum cikin aya labari ga to inda sahibi mithla adibul bara ce ibe dirami ko ba be sitima ye wonci lu gina wanda duwi shikenan da wanda sai ba adibul bara fa wasa bu alai ada ada ruku fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam istalifu ani biga aku gaba ani bina ani biga wuci ga kaya ya dibun barawi bin yungu la kutuji ya da kin ga ga wannan da bin yana ene mun ga yi kutina mun ga yi ma yu azimu bi ala ali dini ene gota ya za je ma yujo ne za di jo ne daga kan ga dibun barawi la musulmi ina ga le darje babo no ga na ma shi kuti gani bin yana kelele dira mi ku ba shi tun da bin yana kuma da bi ga ma kuti shi gira ni ku ku ba bici tunan da bin wuya ta ni mu dara wato mun ga da ni jahin ci ne gwamu da ba ba mutu ne da gwamu lawon na bayi na gira ni ku ba bici tunan mutu mutu ga da ni jahin ci na ade na mutu ba go bi wina mutu ga ke kim no wina shikenan fa nazalat ita wato ga ita ne ti faruwa da nan ga chaya da bai ga ya ayyuhal ladina amanu ya yi ni ga imani jina shahadatu bainakum ridana ne a ji tsakani ya mabi dujina idan hadara haɗa kuma maut abika ajali gada ga zaini mine gona kima nan ajali alama ajali gada ga zaini mine bo bana muka ji ajali nake ayi gabe amma alamu gada ga zaini mine bo hina wasiyati lokacin mutum mutum gato majin wasiya yana ji zuma gona ifnani waza kuba zawa adil na ji da adalci na minkum ne musulmi ji wani a gayi zane jin wala bayanin na yana zaguba wani to mi dai ne gaga mi gayi zoluwa ya gada tumi daga ne ko zango yi fiye wani yayin ka zango ya zambi ya yayin ka zango ya yayin ka zango ya a wasiya ce zaguba mini musulmi ne yi gwada wani gaya gada yankozan wani mai zakama musulmi mafi ta can abu ya ji kabeji ajiye da wajen wasiya wala da ga kafiri da ke musulmi ya wajen olugwa musulmi ya wajen gawa tufi za mu jo amma yi zaku ba na ji da adanin cina ga yi min kuma mine musulmi jo wanda ci di a ga min kun ne ga ga tiya kabila ba na misali ya yi loji za kama ya yi da ta ce yabo ni fita ce yabo kenji da ta ce yabo uziri ah, na gadaga wato wako a cikin jikin cewa waza a na yin ciwo ya nufe na yin ciwo ya zaku na ji ba adalci a mai musulmi na a gawa tufi a mbubu kabila bu awa a haranu kan ci fa to waza ku ba ndoci min gairi ku na yi tace musulmi bwana bi ma'ana izana wajuna a ci kafiri ji bu we daza don zando za da bo musulmi ba ba da moto be ya ba misali o me wago ga ciku bona ka kan ga wai tu faro zando ci arbe lokaci aje ni so ko ga duniya eh ile zai ne jaje la ni no wa ciku na wa ba da mu jugo goto ba ni yi da gwanu da sai ga be fe ciku eh to a ci ga wa ju faro zando ci ma ma la lokacin zuwa layi ba a kitwa ko ne na gabe gaye tsana su ko ga gobe to awa khara ne min gairin kun da wannan abbe ke kai da musulmi da zama bayyana eh ya tawa da ku ba na min gairin kun min ye min zane jiye musulmi ana kafiri da wannan ayi daji ba ga man shiga a to ke ya ji bayan suratul nahl na. bana Allah tabaraka wa ta'ala ga yin ga inna ma yaftaru al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah ulaika humul kadhibun eh zane si ji imani bi ayati chocha na ga yabo ga mana su ta su ko kafiri ja yau ga mana su ji imani kenan qur'ani je da ga ga kafiri mun je da ga gaskiya boyan kafiriya babu mu ga wa kafiri guba lokacin da musulmi guba na da jiraya wai utwatu alaji wasi wasiya ba waya zanoshi maji gato ki yana yewa ga dajin nan inma yaftar alkadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati la wa ka humul kadhibun dani ji jimani ba ya toci ana aga yi ga su ci aga mai kafirci eh babu ma wa man da ci ulaga dorura yau dorura ya dorura magabi inda cine inda cine za a ji wa ne da ne dorura da ba no wajo o ma ji pade wa kan da ci o de zane kafiri o mo za gaskiya na bi ma na wai su ga manana kem na pade ya da za wa kan da ci musulmi da na mai su ga manana so en enda yi gwako na gwako ga yi ga musulmi ji za gaskiya wa bi da degi ta ta ta ne ga manana su ci na gwa kuma ngai ga kafiri su daga mun su cayo wa bai da dai fita ci na bane su ta gaskiya so Allah wai waga wai laukunci lai tiyan gwa ko nun daga kafiri su na jije da gani ga ayan wuji yana e? a ga ga mun su ci Allah wai ga ga ya tiyan ne a galabiya na gwa ko kafiri su ga mun su cayo eh kem na ga ga musulmi gwa ko musulmi gaskiya ta cayo amma wa daga mun su ci fin na bulangi langi so watakila waga aji pada yi lokaci mutu na wajen wasu yana wadda kafiri ne ta gaskiya na na abe ki waga amana na yi wa da ki waya na amma wa gula ya tuba sarayen man na je ga ga kabilo ce ga zaku ba na je zadalinci na mini kabila bo ko kuma zaku ba ndo ci na yi mini kabila yabo ana lokaci na wadda zaku ba yan kabila waya na wale na ne da yi kicin ca jiga ga abun na ba kawai da nufe kuci guba na wala wasi ba wasi ya ya wun ya na waya ji guba na gadon zama bai na kokin ci guba ki ci da ba da bata da musulmi ga yau ya zama kwai ba so ci ga in antum darabtum fil ardi hukunci ne ga guya ya ba ga ya lokaci ne yadda yin ko zama more inji miya bayani ya ci وإذا حضر الكسب آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين so aya wuce guga ni da hukunci wasiya ya mi nana in antum darabtum fil ardi lokaci ne ga da ko zai dazana nga ga ga ya je mini aya nabo fa su musibatul mauti lokaci wuce masiba ya je ni ci be tsoye gwana kanga ga ye waye guba na mini musulmi jibo ko be fa ye waye guba yan kafiri ye la wasiye le yawo to ya ga wasiya na la ya zo aga be tumi a ce yan wuya zami shi a ga zami ji ala ya da daji ala gu ina aga be biyina ala ya da daji amma fa ta bi sunan ma ya gaza ku ba nan laye ribiya ya yi wasiya ne zade ciye ne jihaje ne ko zama na wasiya ne jina ya gaza ku ba nan labayanin biya ya ne ya ga kashishi min ba da salati zuma na ji sallah zuna mun shiga sallayin lasar mun da ci ga ene kwabi sallayin nan ƙurani ji ta tayi ne sallah wanda zuma ya sallah mai wugwa daga sallayin dondo musamman waye kafirin ji sallayin musulmi ji nga yi na da darju yana da gogo e sallaya a to na ga yi da dini abuwa na ce da cinwu yana zuma na ga sallahun ci jina waya ka kaji jo fayin simani billa e ce waga ya lakuta ji bi allawi ko alakuta ji bi na ga yi wacin bai da dini abuwa na ya ci ji inirtabtum lokaci ne ga ja shakka na wale lokaci na waya ya mada shakka ta yana waya na tubo na nan ga mace ke ya yago yago yana bibi ne ya daji ga azu amma in ritabtu lokaci ne ga ja shakka ga eh zade ci na mace na gato ya tunno ga lawasiya ne yayo kem ne ji fara ya dibe tamimu darina adabi ayewu eh nye na badilu mula ya gala ya zami zami uje na ya kaya wace na amma shakka a ina mala shakka a na a kyogun ibe jami ebogin bakin kwan zinari ya na kuma kun ya ci jamu na amalle wuce ya jan amalle waya da nini na gazi shakka ga e sakon kuci gama mu ji da na? so ali da zin ga dabo ne ya jan shakka ne ngartabtu ya jan shakka na kan ga ta bi sunan umaya kan jijin ita ga to e biya kuti ye me ta lokaci lazan wani musulmi ayi wani e bona gwako e le ga kuti ne da gaji zuma lazaro na gwako da yi ti gama na gogo mu ci ga ga kuma ki so lokaci wo lokaci da su ya musulmi tilkin dondo e wa ga yi kuti da bai gama na so ya ta lokaci lazar a daga isa lazar zon da ya musulmi ga to ba ni ga ya kuto e bai kuti da su ko ya ga ne lagun ya yi da na lalle ya zade ci na tsoye ko wani zama bayan yi na ga tsoye tu biyu ya mali yin doke ya mali bema ya kuti eh aka kuti ya ala ga da bagala na shari biyi zamanin kalila ina la ya yi tiyan wo a ci bela wun ya da na asan gwa bayan doci ya tuka gini ya ya eh walau ka na za kurba kawai ya zan da ci ne dan ya na eh ajin taimako bi ma'ana layan na take ko bi ma'ana ajin hanci gona gaji za ji a hannu ci taimako na ba gaji dangi a hannu ci amfani na ya walau ka na za ku ba kaba ma dangi a yi wa ajin amfani da ci beye na la ga ala wuya eti wasu yi wana ala ku ta zaci amma ala ku ta zike wala na tu shahadatan layi a ya so iri e sokwa baba ga mai shiga kila irin na cayu ga irin soko nan ji soko ijiriya to kila a cikin irin soko mai shiga na na idafa ya tashirifi irin na enyi uyo na soko ya ci wani tuku ba na ya bota na ne ci wani uyo na mutane mutu jiye ba ne ga irin wi eh kai ba ta mina hadisa anas sallallahu alaihi wasallam annabi fi'lu al-mubikati energy a ji zawan ji a lakana abbar da kabayar su bibi gonta gonta minu bon felu na ga ala wa kaulu zu ala wa shahadatu zu ala wa kaulu zu ala wa shahadatu zu mun feyu ga feyu ga har sabe ga laita gun sakat anabi ne su su can zunubi gwanta anabi lo biyan ore wato shirka ba ta lo febe mutibe lokacin nan wani lozu ni kwanta wanci na gaba ba ni da kakin bo sai nu betu ba ya e riya ya e ti gama na wani be ezu gaga ti gama na wani kan wanda kigancin gaba gwakwa kin bo wai wu ga ya gana wa gama ga dano ko tafa ala kawulun zo ala ko shahadatu zo to ya gaga mana to ya riya ti gama na zunubi kwan turo anabi fe yuga fe yuga har safi ga ubai e su su gancan tanu ya e, e, e, ga ya tiya ga ga ya bucin wa ne da da ya bona amma ne bai yi wage lo zai bu duwa ga ga area ti ga mun je inji le fiti tan jari uye na gwa ko da an je le ga ya na e le le fi ana Tɔ ane bi cewa kun lam jiddi bonu na da bonu wa ga na fe yu ga lo be shi e tu to ga mala so chuje da ba minu ga shahadatan la e liyewi ndu ga boye mu so lokaci gabe bai ya ci izawa ba a ciku gbowoyo demboyo eh ko kwazan boyo wasi ya ji to da ya waje za najirina irina mu waje na daje ni guci gani yanzu o kema ko da yake kura qur'ani ji bayani shi dole an ba to ga faman hafa ne musin janafan aw ifman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi wa in bobo izaga izaga bayani ji to misali abin za a ci kumbo lokacin yin ci kuna za fata fi dabo a watakila zai riza ko baka dabo shi kenan wọn wọ sí yawon wọn ga jẹ àjẹlẹ a jami'a ní àní àjọ zani kene beji na ji dabo na yawon wuya yuci ne ni numa gan nga jẹ àjẹlẹ alaka zaji ẹnu mu wada na iga gẹgẹ gẹgẹ wọn ci jẹ iga anyere ẹnu jí wọ̀n sí ẹ̀dá ní ti àlè èrè àrè tó yé ju ń bà wọ́n jí dóòlè dóòlè ló tutù wọ̀ fọmọ náà fà mú sùn yé sùn dáhùn náà jí wọ̀n sí ẹ̀ná gẹ́yẹ gásọ́gbẹ́ tí a tó ẹnu bẹ̀ gẹ́yẹ na fana awí fún ma yẹ gàá ti lẹ́lẹ́ fẹ́ gàá ti lẹ́mi náà ní fọlá yẹ jí ní na sọ̀kọ́ àwọn ẹ̀yà ya ji zalunci yan ganin kayan ya mai gano tu tubo ma alali mai da dalilin cirki na kan ya tula tubo na ngai kurani ga tubo la na tumi shahadatullah inna idan lamina lamina al'afimi ala kutazi ga aya so ya riso kwa ai wana lalle a ga yari so ko so a ga fe da mini zani jaji lefi na a ga mini suratul bakara kurani bebe ga ne na kemno gona yi kai mu ga wala taktumu shahada ومن يكتمها فإنه آثم قلبه إيغا سيرما zendon da gairi sona uci yuke muna ga yunana ya ba za mu caji lefi babu mu ga za mu caji lefi a ga tuki bambanco ya ba wa ji lefi za mu caji lefi a ga e ga ni buyo ya ba ki nan eh annabi ga wayanna fil jasadi mudgatun ko mudgatan idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb eh naka dan naka eh muga taju kwata ga lalace naka ga ji lalace wuce an ga yin in ku ya naka kwata ya mun ga taju kabo ga luye gurgu ko nde ya na kasa ndo ga le da na ka kwaci bona lafiya yo e bo e bu na gena amma ba na kasa tu pata ga da juru yo za kullu yo an ba ja na ka kwaci pata ja so e bogo no ga wala taktumu shahada eh wala naktumu shahadatan la inna idhan lamin al-azimi igazu zo yi ce ni ya so ko so yi ci ju kemno gwayina lalle ban zuga lo lefi laifin ci magaji gwada mana ka ɓaci ɓata ebo ide bila ya ba benne ba bayani allahu fabi ma ni ka cin bicina kyau فإن أثر على تبارك وتعالى فإن عثر على أنه ما استحق إثما فإن عثر أبي كم قبع تلانا عثر نابد لك عثور غير مصدر إن وقبلان إن إلي نجا تلا بانباتشنا أي لاي abayani jaye ke na jajiri ya kusa wani a ganin ga ya ci wasiya يولاتي yi wulaci su magoganci ya mace da tuna a ne hukwa ga mana sun adi ayin cina jina eh ufira matula ya la no masta akaisma kelele za ku ba Gana wuya ya shi jona aji cincin ta ya laifi ji ci a ga laifi ji da bayan na betula ya na to ke ji jina to ci ga ya tubadana fa harani e waza ku ba mu ci kai ya kuma ni na ja ku na ki akuta makaman ma kin gi ba za ku ba nan kai riya shijo na dabo lokacin wajen haje da ci don waya yayin nan amma za ku ba na na kin ba ni kin giba ba za ku ba mafaro na ayi min alladhina istahaqqa alayhim awliyan ayi ta ce za na jaga gonya gi gona ki ma na awliyan eh man ji bayani a ga musannu al-awla zanen gwayin gana to zane goyi gana bai kiyo a ga bi shahada zane goyi gan bai riye na bi ma'ana warasa ebuki cijin ya zane tuda na a gaji zane ji so ce jini fi be allazi na sta aka alaihim la'aula ya na gaji goyi eri ya za a ga goyi eri ya za ta ca gazan dundu bana ga yau cin cille ga biyan wannan lokacin jaje ni na adabuwa na kata a gadabu za mu ci hakiki ni ba ba ba a wa za mu ci za sai bo a go yi gun amma a gada kira na yi na ga min alladhina sta'aka alaihim al-awwalani e mu sanu ya wani kira mu ga mu wa sabayya mu sha za eh kelele za ku ban ci ne shi go ga za ku bai mafari a da kike wuce ba nuna ga dole mini dai kuki ci gaba a a gabe su kuke a jijinan don gita a yau a ga mu zane tunan a ga mu bin ya ba ga ayin cije bayyana wa a shi zo na bu a cewa ga ga alaga mutan tatu alaga yaran waji to kya jijina fa yuksimani a zaku ku ba wani na kida na ala ku billahi bisa ko ga shahadatu na elina eh, ya ya ba ni na a haku gagwaye ga shahada ce ma ga yi na zaku bai mafari ya nan wa mata daina amma ga gaya bibitwa wuji bibitu labiya wuji ga wato yi aka goga labiya ake abin zaun ya yi ya gya na jajali nan ebo na kiro e ga ga bitu a ta zalunci ji ya za a ta zalunci ji ya e rishi zuwa na ji zalunci in na yi zalunci na zalunci na kiro ga suna gafe da mini zalunci amina tibi na kunu agaya agaja zanu so unti bibi tula biya manufa akya bai bezo e bona joge irina ya ba no ga na ji gaskiya ga mu fara na ya shi zanu ne ne ugwa da wana gaga pata ajiye do jiye ngoro e do shi chu e ngoro e do shi kwa jun ebona na chishidzo ingoro yedzo chitono ngaga ya uziri kake asaya chile uziri yake chimba yedzo chitoto ene ijikele na la wayari so yiga de yiga ga na tunde de zubani ya ga kem nungun yina eza za de chiza aje aje le ko za unchi ma wasi aje kafu je aje za guba nun la bayani ya na ga ji chibe mo ya e bo kai uziri ya ya ya ye ga le uzi le gato ili kuida ba nu saji etu dejo ku ili kuida ba mi angwa eh zani de to ga mu fu da bi wi ude kago nga ga gala ja gaji nga ga gala lugwa ga lugwa zani mu ya na guju hukunci e, na ya kudabu toto eh zaba yaji na jajale ko na za ku ba nu da na mawata da nu tani tani na laye ya igula kutu yi ita ku to lokacin na wa kutu yi eh ya ba su yanu gana zuma goyi bayanin da ci betula ya ga wa cele bayan yana ji kuti ya yi tuba ci lawo yana yake a kudabu ne ya kudabu da na yake a kuti yi ita wezo shin nan gato ne yi na yi wa ga gaba na na ga igoro imanti inji gi gutula ibenya ubone ijoga ingaja achi yaji bina kutici ina lam inna ila lam min zalimi ya ceji bayani ya wake zan ya giya na jaji bina ki sokono zalika adna an ya'tu bishahadati ala wajhiha aw yaqafu ala wajhiha يسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ذلك سكون أتنا يا جدانا أدنا ونغتشو باقا أن يأتوا بشهادتنا لا تنزع ويا yari yari be ci ne zaɗi ci ya kun ci tuwafi ya wa ya ci dama a layar wuce da yayi ala waje ya ti fuska bukin nugayi na alikya amma alibiyan ki ba ki mana ganno bi mana a na ji a yari na aga to ga doka so ko da kin bani na da tsanani ne te biya no a to ga bita yari a ga a gikini a yu takana abu bisukwe ya tubi shahada ta ala waji ya a bebe riya ne etike minu ya ti fuskubo a yi yuba a libya a libya ma malikiya ka ga yi kafiri aga to tsanani tsari na musulunci jicici na dana waya ya da su au ya khafu wa la da su la an da imanu a jo daga ka ga kutiji kutinya wato an da imanu aga la kijeji biaji ba da imani zuma na ji shi jona kuti da ta be gbo na ga ya na. so a ta na gana ngama la gan muna kulobuna a togan mulki jici mu yona a ci kulobuna kafin ga gaji kutina mula ali da bezo nga ga ga to ya ga da bo lokaci ne wani jaje bi na cikin wasiya yayo isu da su ko ke mun ga ina ya to iga zo ta ga mana zuya mi ga ba yo ga ga mana yo zuma goyi na jin azaba ta nutun ya zuzu mai ya ma a abun la gargadu cuju bezu da kwa kabo hake shari'a so kwana dabo na gado ka so dabo ba ni na ejeci na ga a ya da mace da bayani wa ga ene ga ga pata ba na nu di final yare kuti ne gaji ji pata be bayani ne gaji ji pata abu na wuce gama gumi gume na e ga ba tula ya boro tsari da bana shari'a yi jina yi ga ba ke o ga ga na da ya boro de ya kube dana so an ya au ya khafu nana la sudan an tura da imanu a doga a ke la kuti ya bashi ya ya dangiye bugi ciji eh dangiye mu na tuna gabi a shi kuti ba da imani zuma kuti na naji dabo lokacin da na ji shido a ci yayi na su wata kula da su da allawai wasu wasma'u Egana na alawa ga da ile wuri uwe zana go ga na ga waya ji ba go ga go ya lotu tiwo wani wallahi la yadil kuma na fasiki su kuma la ba waya jama'a ji ji yake milatu na ruwa na ne uba da wani gasa ya dun lotu tiwo kun ci ga jinna ji ba na fasiki sunna gama la su ku gami gani da ya ga jinna yau la ba waya da ji fasiki na zane wa ga da bi soko ya ala na tu dokan soko no we wa ba kan nun da yego la tisho utu bi aji jubo yawma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ta Allah tabaaraka wa ta'ala mai ya yi bayani na laza na yari na casun don wuna. Eh, dalilin na laza na yari iza e ajiye ne ku a bayani jiyawai ti siyo. ina e lawa su na su kuke yi ina gawa da tawana yi yau mai jimawar lawon rusun efe bedawana eh, kabu tunani tunaniyan kemini zane ya wasiya da no jajeli ne so to abi jajeli a ka bo ji tunani ta ji tunani ga fo ebe don to we to zane jajeli ne so ko ga ku e kan eh to zane ji mate daraja gamini bo kwata na ga tutu jo so kwa kwa e kan fo e ku la Allah ma ga biyi ma za wujibtu ya tutu ne da we jona ki jama'a e ji ya e je tubo e je ki ta la e yo me ya gaba la so kwa jinya ji bota Allah na ki ye jaya eyo aga fuci tici ja gaga qalu la ilma lana so ko ide kike ganari innaka anta alamu dhuyub wato so ko ga yitu ne kike ne so pata ke bu pata wato so ko ga bi ida manji ga zahiri wọ́n da bá gani da yi na ilé da aya da ci jonu aya ji da bai gugwa ga gan tuci ji aya bayani fala nasa alannan da na wursila ilayhi wala nasa alannan mursali wala na kusanna alayhi bi ilmin kuma kunna ghaibi wa yawma nab'athu min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala ala haula'i shahida annabaja jini ti a awaya eh an wuya ya an ya ji an ya ji amma ba ga wai ga gaga an ba za gaga akya to ena tula ne ba bayani mun je wani makamu ka kan yo giba ka kan yo e giba ndo cho min kiyama ga gyan ba ji ga aga bayani ji e giba ndo ci aga gyan ga ga ga akya mana akya mu ji ga akya ya ipe ne ike pata na sokoi gusa tatu de pipe wo ike igba anu manu don wagan wuki ke yi gucu ene ike pata na na ga tula ya ta filo na ga ike ike na sona ibogo e ene ike na ki gano ya e ba ebu e ta satatu biya wayina ene ma nuna da wani kyugo إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وعلى والدتك إذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكحلا تكلم تكلم الناس في المهد وكحلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفر فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إذ قال الله تنا الله بيغانا قولي أسلوب يغابونا wannan ngari kebe na ji faru aya na gogana ya aya na gogana ga yau mai jima'un musula rusula mahudari lawi ne yi bayan ma'ana hadir to istikbalu na mai wugwado na ganye na ji faruwa yin guro kiyama wana ga su kai pintan amma ki gon ga ma wuce wana fa yakulu ma za wujibtu qalu la ilma lana da bi na ne na ne wugwa ki wato a ji hango anyị a ma na e ga wato kagbana ga wuce wuga na galan lugaina to nula ji faruwa ji faruwa ji e anyị to iri nu ji mu ga qalu la ilma lana na gama ke ga babu ga if qala allah ina ji faru ina su kwa ga su kiyamo na wai wagan wa ga yo mu la bi usul be za ne ke wa ga wa ga go dani iti ma do biti fata ga ga na yo allah wa ga mu ga yayi sabna maryamu ya wa nabi isa ki maryamu a ufkun ni mati alayka wa pani mana mi jawana wa ala walidatika to ni mana mi mama wana na na maryamu na iz ayyatuka bi ruhil qudus lokacin mi boka gai ayyadu ayyada ayyada ma na qawwa lokacin mi yawo kago mi yawa na bisa boka be rai lilicina eh iz ayyatuka bi ruhil qudus mi yawo boka gani be rai lilici zi rai lilici malaika jibrilu ha, ah, bono ngalla laifi. na mo bebe fi na na maryamu cija na bi isa na ga laube eh tukallimu nasa aw mawfi gaga be zawangi fil madi tun wai ide da sa ku yimi mo wakala waga samu ci gazo ma wakala lokaci na waga ke da ku kuna wa fe daga wa ke fe be baza da fe gaga ya fe ja fe fe ji bayani addini ya aya na da mini na man je ji amfani da yi ga lalle annabi sabi da shi jana e bana tukallimun nasa fil madi wa wuce ji shi zuwa ni amula ji wakala wakala ce kula ji wuci zuwa a da gaga lokaci dai na e bana ke kala e za a zuwa alikumu la sai mu ga goye giya mu ga goya shi ba annabi isa mandi ya shi baki da zo tunu ido kwa ga ya ya nuji da zo ne ya kuma ga kute to ko tunu mai sama to lokaci kiji da mula da dama juwa zai wakala ne uba da wannan gan bai da shi zo bai shi bu bulawa sun juya da e kuma tabbatu lu da alkodi na sokoji da tukar yi mun nasa firma da wakala na Wai da kitabu وإذا علمتك الكتاب taurata wani والإنجيل wofa lokacin nan mi sokon wo katu ni wo anabi za karatu ya littafi injila na mila wani eh wani hikimata to hikima nga yake gan bayani ya gan e za bi da katu kan nuci kuma yadda fahimta katu na an kalima mu keja to katu to a yadda littafi da gobe upe an kadi mu kewu mu keja fahimtu da bayawo ga hikimu Eh? wata wurata mikyato karatu yi ilimin a taura guya wani injila to littafin injila kwata allamtukar kitaba wal hikmata Wata taurata wani inji. a ci ga mini ni mana min a wani annabi yasa wa if min at-tin fa lokacin jalitta daga yago ga gumi? ka ya ti tere ki sifa ye wajen wajo wenyumi biidni beizini misokwe wagumi zobenji fatanfuku fiya wajo beferai fiu wagafe wuci befi fatakuna fatakunu toiran biidni eh eguna wani ke lugi da na jin wa felu ga gaskiya beizini misokwe gabata ni mawuci namiji a wani mari wato buru da akma ala Akma zana mayabonci tun daga mimabawu na yau bebe yaya ga kamau wakir da amai na watakila wanda bebe ya zuma gwe guben na yawan to da na mu bebe wata beye ya anabi isa ajin mu yaye ya mafe le bayi ma ya ko sun mi alagungo yi mafe le bayi da izini su kwai wala bara sa zane ba ta kuturi na anabi isa ajin mu ji cige ba ta kuturu na ajin da boko boko so ya dabo ga bata alamu da ba bi izini mi su ko ba fe jajin wa yi mauta gabata lokacin na wajen fiye na zane ja tu fi kabaro na gai mauta mu yi mai da daga tu yi ga mai aga duka ga mauta eh zaga ne ji fi kabaro na tukuruju wa kutiya eh wa ci ji biyu da izini mi so kwe wa mauta biyu ne eh ma tumatiya fiye jake ya da jibi haci ga wef ka bani isra'ila an ka gabata malakaci na mika gwayawe bani isra'ila ji wa ga gawa jigu a gawa girayi mi cikin kan gwayawe na yi jita wa bilbayyana ce lokacin wabi a kan da hujja ji bai mujiza ji na eh a ci ga gawa girayi na fakala lalazina kafaru minu zagana yaji kafirci min abona a fiye ga gaina hadha lasirin sirrun mubin ana da nubi sai ta ba ta da nan fiya Eya eh, matsi uyo na tula gbangba na na ji mujiza wanda so ko tuta ba mana su ciwo ude ma yema wale da wani ko aya na Allah tabaraka wa ta'ala wanda ni maji ka ka ka kai ni ji annabi Isa ne ugwa da wani gaggan yana e annabi Isa ji ba ta yi yunyi nan ujiye ti kabon ti ta cin boya mujizu wani so kula yuna daga na muje mu to beti ta ci mu jana mu qualify wani ga je sokoda eh ngambala mu totta ba gomi ga sokon ya kando we ga ya ga sokotu mutu sokotu mutu sokotu mutu kyoba wa in awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana Eh. wai za a wahaitu lil hawariyin su kuda annabi sake fare eh, lokacin na miji wayi ya wari yuna jina ziji mai ya wari yuna jo kim ni bada ayana jo gama gaman ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah man yaji fasara ga yana ya hawariyuna na manu ya ansar ansarullah taimako jiji ne suku. ko sun naga da wannan Allah da yi isa jini su kuji wayiya ga an aminu bi ya yi mani jibe ni wa bi rasuli ya jibe tuci da yi isa wa kuma ne da zaga wayi na najiya sahabi annabi isa jina ma'anu ilhamu uji wayi a tu malaika fi zaya ilhamu su kuji ilhamu ya mun da cibe bayani ga ne jini fina waye gaiwa mu jiga a cu laya mun lalaya na bisa wuyo ya so daga ne ti manufa wuyo ya bonu caje ga ga so ko ji waye yo eh abu jiga asla cu jiya Allahu alam kalu lokacin annabi Isa ji bayani ya ga so ko ganga lai ma ne ji be mi a to lai ma ne ji be mu so ko mai lai ji be mi tutu no tutune na kalu awari yune jiga amanna ya imani wa shahad wato amin bi sa na ke wuya yana ke jiriga bi annana muslimun bille musulmi shi yo gole aya nu boka da wani gaga zane ji ba na bi isa na ke yo musulmi zane ji ba na bi musa na musulmi yo a cika to zane ji ba na bi musa na so ko ki tare ni suratu yunus ga to ato musulmi ga yo Eh? so ya bogo eh, so kwata bala dini na tube ji ga ali musulunci ba to annabi ibrahim musulunci gaji eh if qala law rabbukum aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wasa bi ibrahim eti musulunci wancan gama ibrahim ji wasiyo eh to annabi yakubu ya bani ya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun eh so yanzu bushi shi ba ni gan anabi musa nga bebe adini yahudi yo anabi isa ti bebe adini mishan yo na irage boy musulmi jahilci na zallayin jahilci anabi musa hun jan adini na tunga da musulunci ba anabi isa to musulunci ku ja adi anabi na beije ko tuti na beije ta adini na tunga da musulunci ba na bata musulmi ayo Cuba. قال الهواريون يا مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين تواتي نمي باوتوكا يا نبي إيسا مي باوتوكا أيني منجم جاوكا كاينا فايف قال الحواريون لوكتنا sabiyo jawari wani jawari yawa gashi biyar gabe wani ga yayi sa yawa na biyu sai ki maryamu an wura rabbuka an ga to to mai ko ko ayuna zila zilare na mai da taminan sama na wace yanki ci yi daga sama wani ke yi ma yi da man shi ko ji pipe man da ci yi ma yi da na tebure ya ci amma a yi ga yi da sai lokaci ne yanki ci ga tatu wani ya ma yi da muna ci ga yanki ci zalla ne zagi ne ya mayi da wuce ga suka tati tebur ba kici go kici daidai Allah wa alamu adu ganin guba kakayi ikene ci tsoyi daidai na so ene de tulano e ba ga misu guba ba nona yanki ci ne da go ko da a ce yanki ci na cibe daga sama bugi ko kuma a cuci mai tati tebur amma yanki ci da da ya ga guba ba no a da yangi ci ci so eh gabi anabi isa ga yawo isa gi maryamu yawo isa gi maryamu ngba ci wa madai ko na wace ne ma yi da na wace gi ci da ayu na sama daga sama wono baba ga man ji gijo a na u e na aya na bi mana karshe aya na bi aya na ji gun kwakwa ta ne ugwa ga zagu so ko ye ga e ga na bi isa ga a sa zagu so kuma gigan uji shakka da yi ko soko hal yastati rabbuka soko ma da yi ko a ce ga gaga soko ma da yi ko soko da yi ko wuce an ga gaga an baka ka a yi shakka to a salu tafasir ya shek jazairi mun bebe bayani na wuya wuga ena gana ciye gbata gana yestati wuso ko ma mai lawon laba ma mai bai yarda yi ya so kwanda su yi jan Allahu alam yi ya so kwanda su yi jan ina ya ba ganne na in ba su ko maga ya daji har ga yanki titi da ya daga sama ba ni gaci bitin Allahu fabi eh yanki cin na ga daji eh okay kala baba annabi Musa ce annabi Isa ce yaje Metina tana waga wuce biyu ya waga wuce yin gici buya Allah wuce yin gici buya daga sama wani annabi isa ce ga gaya ga kula ya su da su kwa a in kuntum mu'mini ya gai za imani kici ke gwayan gici bewa gici kugbe daga sama madagwe a ga bayani a dana kyagun قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن nɔpulu buna awa na arama amu ko jisɔ dakuta na awanaku na ayayi ha a ka aya na laifuka iwaka ginkicu buha edegese ma ona nuru idu ya yiwa a kuka nnaku lamina ya gicu kada bi yi ya asa jiya. watattama yin nnɔpulu bu na gbangwudangwadwomar juta da kyau ga lelese ko na yi ji ya dabanye da anan lela etu gasu ke a ga aya ko juta ko kunji ga iji imani a iji imani a nan kyubin bakabu ya yi an kalita cin rayu wani alama yi min kiki waga an kali sadakta na kelelewa gaskiya ta yi ba na ibo bono ogo yi na ito ga ci guyo ibo e bono wawa bi soko kuna ogo ga tutu na soko kuma ajiya wa yi ci shi na eh wani kuna alai amina shahidi ne cin rufe da mina zane jajiri na yi gaga kane yi ci wuce bene biyayi ya yi gubanyi na wuce shi yau nti gosu mai ba wuyan wuya ya ito dabo eh ngole ina e wada na man ci ya jaju kutun ci gani be na nabi ibrahim wa shi zuke musu kwake tuya yi eh da min suratul bakara wa nan kai kala ibrahim rabbi arini kayfa tuhi al mauta anin ibrahim tababba adwa la yaro gaso ko lawuni kemna waye da su ci jirai dana su kuka kala walam tumi waje ni janibi ibrahim kalon ga ah, bala bi ni man walakin bi yatma inna qalbi amma boy ban mu da bucuta dole kya gabo wa tatma inna qulubuna ya ban yi chuta ye gbata ci yewo kuji ga imani da baya ah, yi ji eh? imani eh amma ina laimani ya bene ye wazo شوفوا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين babu annabi isa wa funin bi ujja na jama'an jawari yana biyu ne kan cu wuta gwanan cin ci a duwa yin ba adarwa na jibin kafirin kube sarai na ke annabi isa jalala wa mutila ni ke soko tiki ke soko ma da lajin wa sallajin fe ba duwa fe tiki ke soko an ne jama'in wuje wo soko jiyawi rabbana to ce ni anzila alaina da tamin'a sama' shi yanki ci bayi daga sama ta kunu na nana ga fi yi fanun ga cinu ga da ya fasalla yayi ya awali na ya zama ya zama a tudu ma nai niji firayo ne ga yi la fo yidi fasalla wa akhiri na ta zanin ga su mai bana gula fasalla eh a fe fa gomin fogo wa ya tamman min bulu ji aya daga kwai wasu ku ke dalle ala kudratika ya tuno ile su yi koyo wani buwati yi munu fe dalili ke lalle wa gatu mi to anabi su anabi wa gami yo tuce wa gami yo na dada gana warzukuna su kwaya arziki wa yà ne bana wa gai zana ta ci zane ja za arziki a bata na za da shi wasu ko da bwa wa ga la ya sa ba eh, mu ya ji gwazo da naje su dan wani annaba ma ga yi tiye da naje su da su kuna mina al'umma mu ta ta do ma ya nabi sawadi da na su da su ko kuna ma duwa ba ni da wani asa su ga dugu ki su kuna فإني أعذبه عذابا لا أعذبه العالمين babu Allah ga kala Allah Allah ga inni munazzilu alaikum lalle mi ga mi ga yangi cinna ciyayi dole da mire da tuma yi daga ran ga inni munazzilu ma yi da unji ne ga yawa na mi guci yayi yangi ci ga mi guci daga sama ta man ji ga kila unji ga gaifa inni munazzilu eh so ko waji eh kimalama waje an zi jijo so ga ji jinu adda za waje ku sukuna eh a baduwa annabi isa baduwa na ga rabbana anzila laina ga ganna zila laina zila laina so kuma ga gwado na ga inni muna ziwa na tsoci zo ne be daga zala na mazo ko be gwo ne be daga nazala eh so ko ga yadda min suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu mun ji bayani ga anzala ta nanzala kwata ni ni guwo titi titi guwo amma titi mu agberi titi anzala mu titi na ci wato bayani ona eh وقال الذين كفروا لولا انزل عليه لولا انزل عليه القران جمله واحده littafi na ci shi da kwata na ci ci jumlatan wahida bai ni ba ci wa annabawa ji a tatu jira to a taura kwata jumlatan wahida amma a ci qur'ani da suku a ci cin nazala kan gol wal kitabil ladhi aminu billahi rasul wal kitabil ladhi nazzala ala rasuli qur'ani ga wannan zalo littafi na ke kwata nan wa anzala to kan gaganci babu ita da riwaya guba guba ba mai sabayiya adina ya lugwana do ga bo ba nti wo wa no ge bebe yana ko kira no ge bebe ina kem ne buga ga kala lawi ni mana zilo ana ader wa ne buga kala lawu inni munziluha eti sun falo daga anzala anzala mun munzilu eh eti su falo daga nanzala nanzala muna zilu guba abu karatu baci yorwa mabitin dondo amma ga siya kuya aya na shijo ne wugwa gaga zilu to nga di insija mu nga ji dede be na shijo ne iza ji hankali bikin ne za ta ganna ta wuce ga yawon allahu fabi yi waje ɓe dondo ya so daga na kalma annabi isa na shiga na yi anzala na a gar wayan munzila ga da insijamu ajini fi gaga ni wayan munazilo alo ayare nlo ebo kibo eh kabo agaci a taura be kabo agaci an injila be annabi isa eh jumlatan wahida e gane ga abubuwan ne ga yayin giciyo ikeke minuci cina watakila lokaci na yanki tunci febe bayan febe kara kara kara kara kara kara a febe yanki ce be da wani yanki ce be da wani yanki ce be da wani mutu haiti ma na kiyo muna zino watakila lokaci na yanki tunci febe bayan febe be kyaga kyaga na yanki ci cina ni yanki ci ta na sama ma cikin wani mutu be jinkiri ya minu bebe na so ya e bogo daga na riwaya baba ba gaza wani abu lagu ba daga na sabayi wani daidu ne coci dogi gake yi bambanci ya bayani al'ilmu inda Allah a ni gaci bicin Allah fabi so ko ga mu ga yi tuna cin gici na biya yi nan amma shi tukwai wo fuman ya furba da minku zandan da mini mine ga kaye su mai gicin nan ta kafirci jin ji ga mu je daga annabi annabi Isa ya na. minkum mine jama'u ne jama'u ne mitufin mitufina nan fa inni wa'adhibu azaba ni ajiza mutum azaba tana ni azaba la wa'adhibu ahada min al'alami ni ni taba ni taba zabe jule je na man jika a ah, a ah. ke ya ji ji bayan suratu gafiru na wa yawma takumu sa'atu adkhilu ala fir'auna shadda al'azabi eh kuma ga yi mine suratun nisa innal munafiqina fi dark al-asfal minan nari ne wugwa ga gan munafiki ja ga da sanin azaba go ayan suratul gafir mai wugwa ga jama'a zamia fir'auna ja ga da sanin azaba go ume ga ya go ga zane ji ga ji ma za ga zane ga ji kafirci da nabi sai zuma na ci yan kicin na zina a ga da sanin azaba ga na ala ala zabi zandun da ja ijwa ijwa ki taufiki yin bayani yin man etin aya na jibo so ko dai gaga ne gulu e gumbo gidu jina walau kana min inda ghairi Allah lawajadu fi ikhtilafan kathira man je jini fi agai azaban la wa'azibu ahadan min al gwa ku kur'ani su bu kur'ani mu ga ga wace ga ga min al'alami min al'alami mu ga ga ya ci zamanya zamu ci jin eh mu ga ci bani isra'ila jin ga wani faddaltukum ala al'alami wa ga wa ga bani isra'ila da daraja ga aluma nabi muhammadu a a mu ga ga ga zamanya bani isra'ila ji addi zai ta cikin mu da daraja ya bani isra'ila ji na kemina ke kur'ani da uslubu ci ni ga walutu abun nabo zaman ya na biyi sai adda zane su kwa jina za ba iri ya za ba na waji zane jiji kafirci be annabi sai zuman na ayin gicin na ci da ya gina ya ji fata gawa yau Allahu fadi ba ni ga ci mi ci mi kiwo don lokaci da ko so ya gya wannan ah man ji bayana ga gicin na dabe eje ngichi kichi yo eh ile ngichi kichi to cici ya annabi isa dulu ya jama'an ya jajan kala da ba cha ta wato ba su fudda bunga mutu annabi isa toyo man Manji dabo a ga masa gani bi nakai man shi dago a ga masa gani bai yi kai a hawat na abin ga ijen ya hutu na a yi kama cikon cikon a ga masa yi gutuwa ba eh, yi kan yi gutuwa ba cikon cikon ibn kasir layi kaji bai dan gurko ne wuwa ga gan a ju ju ju ju a funi a majiyar tukwa daga cabai gazin don duga su ma hadisi dabo na ibn kafir labin yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi madde gwaji bincike ci ke ko hadisi sayo ya kuji sayo ya ga nazaratul ma'idatu min as-sama'i alaiha khubzun wa lahmun wa umiru an la yakhunu wa la yarfa'u li gadi fa khanu wa dakharu wa rafa'u fa musikhu kiradatan wa khanazira Eh, hadisin nan yake jutawa da ba mu ya sirrin ga annabi sallallahu alaihi wasallam gam ayi gici na cibaya daga sama na kan gani be a ajan foro ga ga jayin ma bi na ga lasoma amma ga no ci kai suma amma ayin ji amma ke soka sun da ya ci so ko ci ga wa littafi ya wa laje be giji wani da kucu yi to bikin abisin na ga ta tuna wuce ugwa da wani gaggai ya bayani jaririyan gici na ciya na amma ka abisin na ta zuwa ya da tuna na shek nasir sadi tuna ga wudari ulari pe da baga yin gici yi kaza ina maso ko ga na yi gadawa duk za mu kaso ko ga ga na bi maga man shi je kwana da ke gwana so oga le ya ga da ban da cewa ga manji yi gan kuma da bayani qur'ani ga manji yi ga qur'ani ba manji yi wa kuma da bayani ban da cewa ga daga ba hadisi ba manji yi wa to awa ba ci manji yi ga ga so ko bai tuce ga jini mu mai yadda ya gwawa na man ga san yadda ta tuna wa alayu ta gobi go ta eh patan yana ci ya ci za iye bici bi gabe ci da tangi manje mu eh gaga manje zuwa manje zuwa mama gabe zuwa da ku yi mi ga ya daga ba ku ku ci ga je uzuri yayi ma Allah fa bi ba ga ci bici na ide ga gindo ci da na amma ke mi da yi jina ya wagi ilahun da mi di tunani tubo ije ji nazari tubo sabon waye ne ya ji bincike na ilijin waye ne ga ni ba ne to ga da wani ne bi miza sai gogo ya gabi na zigaje ya gabi ya su raga lafi insha Allah su subhanaka allahumma wa da ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai da ni gaje gyara an da ci ko karin bayanin da ci ya duka cin Allah alhamdulillah